Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna watso shirye-shirye ne kan mitoci 1725 da kuma 60 a kullum masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na 200.5 sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com masu sauraron assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce tare da baba yakubu makeri muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi bayan labaran duniya za ku ji shirin da rashin tayi da mahmud ibrahim Kuli ke gabatarwa shirin da ke faɗakar da masu sauraro kan abin da ya shafi harkokin kasuwanci da kuma tattalin arziki baban gida jibrin zai gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun najeriya a ƙarshen mako kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu ba baya kuma makeri. Ministan harkokin wajen Saudi Arabia ya yi watsi da bukatar Turkiyya ta miƙa mata wasu tsofaffin manyan jami'an Saudiya da ake zaton suna da hannu a cikin kisar ɗan jaridar nan kamar kashoji a cikin watan Oktoba. Mu ba ma miƙa 'yan ƙasarmu domin a musu shari'a wata ƙasa in ji Abdul Adil Al-Jubair yana faɗa wa manema labarai a jiya a birnin Riyadh. a makon da ya gabata ne turkiya ta fitar da takardar samar da wato samaci na kamo saud alkatani tsohon babban hadimin yarima mai jiran gado muhammad bin salman da kuma tsohon shugaban ma'aikatar leƙen asirin kasar wato ahmed al-asiri duk mutanen biyu suna cikin gungun jami'an saudiya da aka kore su daga aiki bayan shugabannin kasar sun yi bayani a kan mutuwar kashuji cewa wasu mutane ne na wato mutanen kawai ne suka yi wannan ɗanyen aikin jami'an turkiyya je sun ce akwai lauje cikin naɗi game da samun hannun asiri da alkatani a cikin shirya kisar katani dai yana cikin mutane goma sha bakwai da ma'aikatar bitar malin amurka ta aza musu takunkumi saboda su da shirya kisar kashugi yayin da ya shiga ofishin jakadancin saudi arabia a istanbul a yau litinin ne shugaban faransa emmanuel macron zai yi wa kasa jawabi a matsayin martani ga masu zanga-zanga da ake kira yellow vest wanda suka yi shirya gagarumin zanga-zanga a fadin kasar ga karshen mako kafin jawabin da zai yi da yammacin yau litinin macron na shirin ganawa da jami'an kungiyoyin kwadugun kasar da 'yan majalisu da kuma 'yan kasuwa domin tattaunawa akan martanin da zai yi ga zanga-zangar da ta mamaye kasar a lokacin hutu. ma'aikata a fadin faransa a jiya lahadi sun kwashe sharan duwatsun da masu zanga-zangar suka yi jifa da su da kuma motoci da aka kona da kuma shagogi da aka lalata su a ƙarshen makon tun da safiyar lahadi ne ministan harkokin wajen faransa ya yi kira ga shugaban amurka donald trump kada ya tsoma baki a cikin siyasar faransa biyo bayan wani saƙon twitter da ya aike wato akan wannan zanga-zanga na makonni da ake yi a paris ya ce ba ma tsohon baki a cikin siyasar amurkawa na cikin gida kuma muna son kowa ya yi haka in ji ministan harkokin wajen faransa genius le drian yana faɗa wa manema labarai na talabijin faransa da ake kira lci ana sararin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc hukumar asusun rayu noma ta kasa da kasa ta majalisar ɗinkin duniya ifid da ake kira a takaice ta ce ta kimsa ta zuba jari a zimbabwe a karin farko tun bayan shekaru da dama hukumar dai ta kara ta kai ziyara a zimbabwe kuma ta kyauce zaton za ta farfado da sashen noman kasar bayan shekaru da dama da ta ƙi yin hakan a shekarar 1999 asusun rayin noman na ƙasa da ƙasa ya tallafa ma fara wani aiki na noman rani wadda ya kai girman kilomita 120 a gabashin birnin harari al'ummar yankin dai sun nuna cewa wannan aikin ya taimaka wa rayuwarsu wurin samar da abinci da kuɗin shige da kuma aikin yi hukumar ipa ta ce ta ware sama da dala miliyan 41 domin taimakawa noman rani tsakanin shekaru uku a wannan lokacin da aka samu daidaituwan al'amura a nan birnin harari mutumin da ake sa ran shugaban amurka donald trump zai nada sabon shugaban ma'aikatan ofishinsa yana shirin barin aikin da yake yi a fadar white house rahotanni na cewa nick ayers shugaban ma'aikatan ofishin mataimakin shugaban kasa mark pence yana shirin ajiye aikinsa a ƙarƙashin wannan gwamnati a ƙarshen shekara trump ya ce yana neman mutumin da zai yi aiki a fadar white house akalla nan zuwa lokacin yaƙi neman zaben shekarar 2010 wato da 20 yanzu da ayas ke kauce ma wannan aikin rahotanni na cewa shugaban kasar da yana duban yiwuwar ba da wannan aiki ga sakataren bitar malin kasar steve mnuchin da kuma daraktan ofishin kasafin kudi na kasar wato mick malvani sai kuma wato wani mai ra'ayin mazanjiya jiya dan republican kuma dan majalisa ne wato mark mido a matsayin sabon shugaban ma'aikata na ofishin shugaban kasa. china ta baiwa jakadar amurka a beijing takardar samaci a jiya lahadi domin bayyana kalubalanta ga kama 'yar china na shugaban kamfanin fasaha a canada wanda amurka ta nemi a miƙa mata ita domin ta yi mata shari'a amurka bisa zarginta da yin damfara china ta kira kama meng wanzhou babban jami'ar kudi a katafarin kamfanin sadarwa na hawaii da wato mummunan al'amari kuma tana kira ga amurka ta soke wannan batu na amika mata mata ita bisa zargin karya dokan amurka wanda ya hana yin kasuwanci da kasar iran mataimakin ministan harkokin wajen china li yunshin ya gayyaci jakadar amurka terry branstad ya gayyace sa ne wato wuni guda bayan jakadar kanada mark mccullum ya gana da ainihin mataimakin ministan a kan bayyana kalubalantar china game da wannan matakin da suke ɗauka ma'aikatar harkokin wajen china ta faɗa a cikin wata sanarwa da le ya faɗa wa branston cewa abinda amurka ta yi babban take doka ne kuma take 'yancin 'yar china ne a wannan kuma al'amari ya yi munin gaske china ta yi kira ga amurka ta gaggauta daukar matakai na inganta kudakure da ta yi akan wannan batun kuma ta janye takardar kama 'yar china labaran duniya kenan kuka saurara. To madala kafin Mahmud ya shirya ya gabatar da shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. madalla har yanzu kuna sare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga mahmud kwari da shirinmu na gaba amma ba bisa shashan ce ba kana ba bisa sakar ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau masu saurare assalamu alaikum Shirin na wannan makon zai duba gudunmuwar ƙanada da matsakaitan masana'antu ga haɓakar tattalin arzikin ƙasa. A hannu guda kuma za mu ji abin da ƙwararru ke faɗi dangane da yawan 'yan Najeriya da suka mallaki wayar salula da kuma yadda suke amfani da ita ga bunƙasar rayuwar tattalin arzikinsu na yau da kullum. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari ɗauke da ragamar shi. Ba za ne mi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kaje ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. Madalla. Masu rare masana kimiyyar tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe sun sha fashin baki dangane da muhimmiyar rawar ƙanana da matsakaitan masana'antu ga rayuwar tattalin arzikin kowace ƙasa a kowace nahiya ta duniya. Ko a shirye-shiryenmu da suka shuɗe, mun kawo muku tsokaci daga ƙwararru game da alfanu da kuma tasirin ƙananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu wajen haɓaka da yalwatar arziki a tsakanin al'umma. A Najeriya akwai ɗimbin ƙanana da matsakaitan masana'antu a yankunan birane da karkara a sassan kasar waɗanda ke ba da gagarumar gudunmawa wajen samar da ayyukan yi ga miliyoyin 'yan kasar sai dai duk da haka waɗannan masana'antu ƙanana da matsakaitansu na gudanar da ayyukansu cikin ƙalubale da dama hajiya Hussaina ahmad umar na daga cikin mata kalilan da suka mallaki masana'antar tace man gyada. ɗaya da kuma an guriya a Kano, Najeriya. Kuma shugabar kungiyar masu waɗannan ƙananan masana'antu mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya ta yi ƙarin haske game da wannan batu. Amma ta fara ne da fayyace gudunmuwarsu ga tattalin arzikin na Najeriya. Masu ƙananan masana'antu gaskiya suna ba da gudunmuwa sosai a tattalin arzikin ƙasa domin ka duba ma ma gurin daukan ma'aikata masu small scale su suka fi kowa ɗaukar ma'aikata duba da yadda za ka ga mace tun a gida in tana yin tatar ko in tana sai da kamu za ka ga za ta ba wa mai markaɗe aiki za ta ba wa mai tata aiki za ta ba mai saidawa aiki to kaga tun daga nan za ka ga mace mai jarin dubu biyu tana iya ba da aiki kusan kashi gurin uku ko hudu so bare kuma ka fito waje haka ka ga mai sarrafa kamar irin wanda yake sarrafa shinkafa ko wanda yake sarrafa man gyada ko wanda yake sarrafa sabulu zaka gani dole yana da ma'aikata waɗanda za su yi akalla akalla in kana sana'ar hannu to ba za ka gasa samun ma'aikata ko uku a tare da kai ba kamar mu masu ƙananan masana'antu waɗanda suke da rajista idan ka yi rajista kuma ka ɗan kafa kamfanin ka at least hatta masu ilimin boko masu diploma ko masu digiri ko masu NCE muna ɗaukar su aiki domin kana ɗaukar manaja kana ɗaukar auditor kana kana ɗaukar life technician wanda zai duba maka abubuwan ka sannan kuma kana ɗaukan su kansu ma'aikata waɗanda za su rinka lura da harkokin yau da gobe na cikin wannan abin sannan kuma kana ɗaukan leburori kamar yanzu ni nan a guri na dai alal hakika kamar inda ka gani da idan ka a takaice iyanan nan gurin da ina da ma'aikata sama da talatin daga wannan sana'ar da muke daga ciki za a biya su albashinsu daga ciki su ma za su taimaki iyalansu za su taimaki duk wanda ya kamata su taimaka kamar inda ka gani gashi nan muna da ma'aikata muna tare da mata da maza cikin wannan dakata small scale in ka shigo zaka guraren mata akalla hudu ko biyar na mata ne kuma suna zuwa su ma su zauna su harkokinsu kuma ana daukan mata su zo su zama su suke maka manajin gurin su ma suna fitowa daga gida kamar yadda su tafi office aikin gwamnati haka za su fito su ma su yi wannan abin nan sana'a ta su gama masu koma sannan akwai kuma matan da muke dauka masu ƙanana wanda suke aikin su tsane maka laka ko kuma su bushe maka ita kan ta gyaɗar idan an kawo gyaɗar zaka ka ɗauka da datti a cikin ta to muna ɗaukan mata su sheke ta su bushe ta so kaga dan muna ba su aikin yi alhamdulillah to uh, kamar tunda na san kuna amfani da injina ne wajen markaɗa ita wannan gyaɗa a fitar da kulikulin ta kuma a keɓe manta waɗanne irin mashina kuke amfani da su mashina ne da ake kasu daga ƙasar china wasu kuma ana kasu daga kasar Indiya. da muna amfani da mashin din da ake kerawa a gida najeriya amma saboda dama da suka suke kera mana injina ana kiran injin din dan sudan to yan sudan ne suka zo inda suke irin nasa a kasar su suka zo suke fabricating a nan sannan kuma akwai wani shi ma da aka yi shi kamar zubin na yan china ne to su ma wasu mutane ne yan kano suka gayyato wasu mutane daga togo suka zo suke kera irin injin din a shekara goma sha biyar baya da ta wuce to amma mutanen sun tafi sakamakon ba sa nan kuma idan injin din ya samu matsala babu spare parts babu wurin gyara ba za ka sami sami gyara ba idan wani abu ya faru ko kana so su zo gurin su duba to ba za ka iya samu dole aikin ka ya tsaya to amma sakamakon gaskiya shigowar da aka fara yi da injinan nan na china da na india to aikin ya dada abu tunda su suna zuwa ne da spare parts din su akwai dealers da za ka je ka sai kayayyakin nan gurin in aikin ka samu matsala ta awa daya insha Allah ta'ala za ka iya gama ta a lokacin maimakon da da aikin awa ɗayan ya maka kwana bakwai ba a gama maka ba to sakamakon haka shine ijanyo na gida gaskiya da yawancin mutanen mu ba sa amfani da shi wai wannan gyada da kuke sarrafa kuma kaɗa ta a fitar da manta da kuli-kuli da sauran abubuwa ana kuke samu ta ita wannan gida gaskiya akwai dillalai diloli da suke zuwa a eh, tafa balewa wasu kuma a nan kano wasu kuma a kasuwar dawanau sannan kuma sakamakon cuɗanya da aka fara aka saba yi da su yau da gobe masu kayan gidan nan muna iya bin su duk inda suke mu ta yawanci gidan da ake amfani da ita a wannan sana'a ta mu ta mai gida ce da ake samun ta daga zamfara daga jihar nasarawa daga jihar taraba daga jihar katsina kuma a yanzu ma ana iya kawo ana iya samun irin wannan gyada da muke amfani da ita ta kamaru da chadi hajiya husaina amal umar kenan guda cikin waɗanda suka mallaki masana'antar sarrafawa da tace man girki a kano masu rare za mu leƙa fagen amfani da wayar salula da kafa sadarwa ta intanet domin jin kowannan sabon ci gaba na haifar da alfanun da ake muradi ga kasashe masu tasowa irin su Najeriya ta fuska tattalin arziki da walwalar rayuwar al'umma. Dr. Sulan Kanya masanin kimiyyar amfani da fasaha sadarwa ne da ke koyar da ilimin wannan fanni a jami'ar Bayes University da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. Akwai hukuma mai kula da ƙididdiga ta ƙasa, eh, Bureau of Statistics, sun ce muna da kusan mutum miliyan 200 a Najeriya. Haka kuma akwai hukuma ta kula da harkokin sadarwa ncc kenan sun ce muna da akalla mutum miliyan 161 wanda suke da layi na wayar salula suka kara cewa akalla akwai mutum miliyan 98 waɗanda suke da damar yin amfani da intanet suka kara kuma cewa akwai akalla mutum miliyan 30 wanda suke zuwa dandali na sada zumunta mm. social media kenan so wannan abu ne wanda ke mai kyau abin nake wanda ke mai kyau kuma ya taimaka mana wajen cicciba alkalima na ci gaban arzikin ƙasa gdp kenan to amma akwai matsaloli masu yawa akwai eh, ƙididdiga da aka bada ta ƙasashe jerin ƙasashe da suke amfani da harkar sadarwa ta zamani sai ciniki ko harkokin gwamnati ta wannan hanyar a misali an sa najeriya a matsayin ta 143 ƙarƙashin 193 eh, kaga abu ne mara kyau abu na biyu in ka duba harka ta 'yan ƙasa irin ka irina mai harka da gwamnati ta hanyar wayoyinmu da harkar hanyar kwamfutanmu an samu a 117 ƙarƙashin 139 kaga abu ne mara kyau muna ƙasa da ƙasar chadima da togo to haka abu ne wanda yake da matsaloli kwanakin ba na je maiduguri na yi magana akan yadda hanyar sadarwa take taimakawa al'umma tambayar da na fara yi shine a cikin waye ba shi da waya ba wanda ya daga hannu sai na ce a cikin waye ba shi da intanet cikin waɗanda su mahalarta wannan taron akalla mm. akwai mutum 450 a gurin na ce waye ba shi da intanet kowa ce iya da intanet na ce to a cikinmu waye taɓa sai da abu a harkar intanet mutum ku suka daga hannu na ce waye taɓa siyan abu ta intanet wajen mutum tara suka daga hannu daga cikin 400 ya eh, eh sai na ce to a cikinmu mutum nawa ne suka taɓa yin ciniki na gwamnati a harkar intanet hada hada gwanci misali ko ka je a maka haraji ko ka yi takardar dan kasa ko abin nan so kaga abin ne masu yawa sai na cuta a cikin mu waye ke amfani da facebook kusan rabin gurin kwa daga hannu waye ke whatsapp kusan mutanen kowa yana whatsapp to me muke yi a harkar whatsapp din wani asibiti ne na najeriya na gwamnati da za mu iya zuwa mu samu damar ganin likita ba tare da mun je asibitin ba ko ko wace ko ce ta gwamnati za mu iya wannan abin so kaga akwai matsaloli masu yawa da ya kamata mu duba kamfanin da ya fi kowanne ci gaba a duniya in kai kalle su waya biyar akwai apple kusan duk muna amfani da iphone akwai alphabet shine uban kamfanin da ya kirkiri google akwai facebook akwai amazon su haka dukansu ba su da wata gona ko kuma ba su da yawan ma'aikatan da za mu duba mu gani so abin da son faɗa maka shine dole sai mun koma bayan mun duba wani irin ci muke so mu yi da wannan hanyoyin zamani idan muka yi wannan dan za mu iya samun cigaban da muke nema a misali in ka duba kamar najeriya in ka cire nitel da suke da eh, wayar telefon a gida ɗai a birane ba mu da komai amma cikin shekara goma sai gashi kusan ko ina akwai hanyar salula in ka tafiya ƙasashen da suka cigaba za ga yawan ƙasarsu ba su da yawan hanyoyin sadarwa ta wireless ta gsm kenan kamar yadda muke da shi. karke ka nemi tara in kai niyya za ka kashe su Masaurare karshen shirin da rashin tayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu hajiya Hussaina ahmad umar da dr Ruslan kanya kana da kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum To a gaida na kwari yanzu kuma ga baban gida Jibrin da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a wannan mako. za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar da bangar jaridar kuma da Troito mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin sadarwa na zamani Mrs. Loretta Onochi na bayani game da kin amincewa da sanya hannu a dokar zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari ya yi mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkokin sadarwar zamani dai ta zargi a 'yan jam'iyyar PDP na yin magudin zaben shekara ta tara, a cewar Loretta Onochi shugaban majalisar dattijai wanda ɗan jam'iyyar pdp ne ya jagoranci wani shiri na cire kalmomin kidaya da kuma sanar da zaɓe tare da mai gurbin su da kalmar sanarwa kaɗai wannan inji loreta mataki ne na gudanar da magudi wanda zai baiwa duk wani jami'in hukumar zaɓe sanar da wanda yake ganin shi ya samu nasara a zaɓe ba tare da kidaya ƙuri'un masu zaɓe ba wannan dai ba ƙaramin maguɗi ba ne aka shirya in ji ta lamarin da kuma ya sa shugaban ƙasa muhammadu buhari buhari ya yi fatali da dokar zaben ta shekara ta da goma sha tara. sai kuma jaridar the punch jaridar the punch ta ruwaito cewa wasu masu gudanar da addu'o'i a tocin redeem na holy ghost congress da aka gudanar na rusunawa a gaban tutocin kasashen waje da suke fatan za su koma wayancan kasashe domin samun rayuwa mai kyau jaridar the punch ta ruwaito wani wakilin kamfanin dillancin labaran najeriya da ya shaida yadda aka gudanar da addu'o'in na cewa maza da mata mata ne ke gudanar da irin wannan addu'o'i tare da rusunawa a gaban tutoci na kasashen waje inda suke fatan komawa can domin samun rayuwa mai kyau jaridar da ta ruwaito hira da aka yi da wani mai shekaru talatin da biyar mai suna emmanuel uko wanda ya tabbatar cewa ya gudanar da tasa addu'a ce a gaban tutan kasar america kasar da yake fatan komawa domin samun rayuwa mai kyau sai kuma jaridar the nation jaridar da cewa yanzu haka jami'an hukumar efcc da sauran jami'an tsaro na neman wani dan damfara mai suna Mr. Donald kede wanda ake zargi da damfaran 'yan Najeriya kimanin naira biliyan hamsin da biyar inda ya fake da sunan wata kungiya mai zaman kanta da ke samun tallafi daga bankin duniya mai suna Social Exchange Market na karban kudade daga 'yan Najeriya na samo masu tallafi daga kasashen duniya. Binciken da jaridar da Nation ta gudanar dai ta ce shi wannan shiri na 'yan damfarar an shirya shi ne da zumar samar da dala biliyan 500 a matsayin bashi ga 'yan najeriya miliyan 36 ba tare da ruwa ba domin fitar da su daga kangin talauci sai kuma jaridar daily post jaridar da turaito shugaban kasa muhammadu buhari na kira ga dimbin matasan afirka da su tashi tsaye wajen yaki da cin hanci da rashawa gadan-gadan jaridar daily post ta ruwaito shugaban muhammadu buhari yana magana ne a birnin abuja a wajen bikin kaddamar da wani taron matasa matasan afirka akan yaƙi da cin hanci da rashawa sharhin jaridun na wannan safiya kenan baban yajibirin murai amurka daga lagos sheka sai kuma rayu da ku masu saurare kuke bari a wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. mai magana ya gumar zangon daura ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi kira ga sanatanmu na daura zone wanda aka yi zaben cike gurbi a kwanakin baya ya nemi goyon bayan al'ummar daura zone na cewar zai yi ayyukan da suka dace ga al'ummar daura zone wanda yake akwai kamar garin karamar hukumar korai da karamar hukumar zango ya ɗauki arkawula wanda yake bayan mun zaɓe bayan wannan zaɓe na cike gurbi da aka yi tun daga wannan lokacin ba mu sake ganin ba ko godiya ba mu sake ganin karo ka mana ba kuma ba mu ga ɗaya daga cikin arkawulan da ka ɗauka ka cika mana ba kamar irin garin mai bara wanda ka yi alkawalin cewar za ka gina musu hanyar ruwa mu kuma ka zo na a makarantar da ka dawo ta zango ka mana alkawalin cewar za ka gina ɗakin itc to kuma duka babu ɗaya wanda ka yi to da haka ne kake son ka dawo mu zaɓe ka a wannan zaɓen da za a sake kwanan nan ya kamata ka waiwayi waɗannan al'umma taka tun kafin dare ma. Assalamu alaikum. A ranar na kasassu, na ji a Najeriya an wai kaddamar da wasu dokoki akan na kasassu. To wannan dokoki dai sai laladra. Dalili kuwa, ai ba za su wuce dai kar ai bara ba ko? To, Najeriya ko da bara da shin hanci. a wannan karnin eh da Allah yi saboda haka a masu hukumar Najeriya da masu arzikin Najeriya sun isa su hana komai su sa komai na alheri amma ba za su ba saboda haka mu sai dai mu roƙon Allah Allah dai ya sa mu gama lafiya amma ba wai ba wai a kula da mu mu na kasar su sai dai Allah da yi mu kula da mu saboda haka wannan zance ne kawai wanda duniya za ta ji ta ce wai ai za a yi wani abu arziki a najeriya ina allah dai ya rufa wani asiri daga musa ubali sarkin guragun sarki ringin con sayyadi abubakar mai martaba rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai ministan harkokin wajen saudi arabia ya yi watsi da bukatar take ta mika mata wasu tsofaffin manyan jami'an saudiya da ake zaton suna da hannu a cikin kisar dan jaridar nan jamal khashoggi a cikin watan oktoba mu ba ma mika 'yan mu domin a musu shari'a a wata ƙasa in ji adal al-jubair yana faɗa wa manema labarai a birnin riyadh a jiya lahadi a makon da ya gabata ne turkiya ta fitar da takardar sammaci na kamo sa'ud alkatani tsohon babban hadibin yaliman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman da kuma tsohon shugaban ma'aikatar leƙin asirin ƙasar ahmed al-asiri dukkanin mutane suna cikin gungun jama'an saudiya da aka kore su daga aiki a yau litinin ne shugaban faransa emmanuel macron zai yi wa kasarsa jawabi a matsayin martani ga masu zanga-zanga da ake kira yellow vest wanda suka shirya gagarumin zanga-zanga a fadin kasar a mako a ƙarshen mako kafin jawabinsa da zai yi a yau litinin da yamma macron na shirin ganawa da jami'an kungiyoyin kwadago da 'yan majalisu da kuma 'yan kasuwa domin tattaunawa akan martanin da zai yi ga zanga-zangar da ya mamaye kasar a lokacin hutu. hukumar asusun raya uh, noma da noma kenan ta kasa da kasa a majalisar ɗinkin duniya da ake kira ifad a takaice ta ce ta kimtsa ta zuba jari a zimbabwe a karin farko To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen a safiyar yau sai kuma can la'asar ku mu da waɗansu shirye-shirye ciki da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa hamma da gari a shafinmu na intanet biyu hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shiri da Malam Sidi da haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Jimmy Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.